الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barka mu saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijira wanda kuma shine yammaci na ashirin tara kenan ko talatin talatin ga watan goma shekara ta dubu biyu da hudu miladiya jiya idan ba manta ba mun kai karshen suratul ma'ida yau kuma za mu tashi farkon suratul an'am kafin mu fara akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yana tambaya ne akan wasan kacici kacici da waɗansu kafofin watsa labarai suke aiwatarwa su rika gabatar da tambayoyi kuma dukkan wanda ya ansa daidai a bashi kyauta shin wannan shi kuma menene alaka ko rashin alaka tsakanin shi da caca a fahimta ta wannan baya da alaka da caca baya shiga cikin ma'anar caca tunda tambaya ce ake cewa menene kaza ka ba da ansa in ka ba da ansa ka ci in baka bada da ansa ba kuma baka samu ba sannan kai baka yi hasarar wani kuɗi ba inda a ce ana shigar da kuɗi ne to shine abin za a ce yana da alaka da caca amma babu ko kobo da mutum ke bayarwa da haka wannan ba caca bane ba sannan kuma mai tambaya na biyu yana tambaya dangane da cewa shi likita ne na dabbobi to akan kawo karnuka ko aladu ya duba su yayi musu magani ko allura ya halatta ko bai halatta ba alade dai bai halatta ba domin shi alade ba a yin kowane irin dangin amfani da shi a shari'ance amma kare ku akwai nau'ika na amfani da ake yi da shi a shari'ance wato shari'a ta amince akan yi amfani da shi dan gadin dabbobi ko dan gadin gidaje ko dan gadin gonaki kuma nassi ya zo ya ce babu laifi ga mutumin da ya riki kare don ya yi masa gadin gona ko ya yi masa gadin wato ainihin dabbobinsa sai malamai suka ce banda gida din a banda gona din banda dabbobi dukkan inda kare zai gadi babu lafiya to kaga mutumin da ya riki kare saboda gadi saboda ya masa gadi to kaga wannan ya rike shi ne karkashin izini na shari'ar musulunci idan karen ya kamu da jiya zai yi jiyarsa zai bashi magani zai je wajen likita kuma kai zaka bashi magani amma mutumin da kasancewa dillalin karnuka ne da yake sayan su ya kai inda ake yankawa a ci sai karen shi ya kama da rashin lafiya sai ya zo maka da shi kaga ba za ka masa magani ba haka kuma mutumin da ya riki kare dan yin farauta kaga ya halatta mutum ya riki kare dan farauta duk mutumin da yake karen da yake farauta da shi to shikenan a nan wurin dan ya kawo kare kai masa jiya zaka masa jiya babu lafiya amma dukkan mutumin da ba wannan ne ba shi cin kare yake yi kuma karen ya kama da rashin lafiya to ai sai ka fatan Allah sa ya mutu gaba ɗaya ma a huta amma ba maganan kai masa jiya a matsayinka na musulmi tambayar ta biyu ce gwamnati kan kawo waɗansu eh, kan bayar da loan na ababen hawa kamar mashin wanda za a rinka cirewa cikin albashin ɗinka wata-wata amma ya ninka kuɗinsa da inda za ka saya kuɗi hannu wannan mun riga mun yi magana a kansa ina jin jiya ba mun maimaita irin wannan cewa dai dukkan ciniki da za a ce maka in bashi ne kaza in kuɗi hannu ne kaza kuma ya kasance bashin ya tsara kuɗin hannun yawa to ya zama riba da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai hukuncin a ɗauki kuɗin gwamnati don a biya wa waɗansu mutane kujera ta aikin haji ko umara ya halatta ko bai halatta ba ya halatta a wani lokacin a wani lokacin bai halatta ma'ana ya danganci wani irin mutane za a biya wa umaran me za su yi idan sun je can mutanen da suke cikin hukumar jin daɗin alhazai wanda za su je su yi wa alhazai hidima a can wurin kama gidajen hayarsu ko likitoci da za a tafi da su tim na likitoci domin su rika kula da lafiyar alhazai wannan wajibi ne ma gwamnati ta bayar da kujeru na aikin hajji da cikakken albashi ko alawansu sun su don su je su yi aiki su alhazai hidima haka yan jarida da za su je su ɗauko rahotanni na mai yau kana aikin hajji su faɗa ma duniya wannan ma wajibi ne a ba su kujeran aikin hajji kuma a ba su guzuri na tafiya wannan idan an yi haka bai ci karo da shari'ar musulunci ba haka malamai da za a kai su amma su malamai iri biyu ne akwai malamai masu wa'azi waɗanda za su yi wa alhazai jagora dangane da yaya za su yi aikin haji yaya za su yi aikin umararsu to waɗannan wajibi ne a ɗauki kujerar maka a basu akwai basu cikakken guzuri da zai ishe su ta yadda ba sai sun yi maula ba su kuma su yi tafatawa da wa'azi da karantarwa duk wani alhajin da ga ya abin da yake ba daidai ba su kira su ce masa nasiha kuma ma duk lokacin da aka yi wani aiki kafin shiga wani aiki su ribaci lokaci su yi amfani da wannan dama su yi wa'azi su faɗakar misali an riga an je mikati su yi bayanin yadda ake ɗaukar ihrami an riga an je za a shiga ka'aba su yi bayanin yadda ake yin dawafi wajen sa'ayi su yi bayanin sa'ayi idan an je kwanan mina su yi bayani tsayawan arfa musdalifa duk suna tsayawa mutane bayani kuma su ware waɗansu awanni a zaman mina su zauna a tent wanda an rubuta adireshin su na malamai ne don ka zo kai fata wannan wajibi ne gwamnati ta dauki wannan dan waɗannan zuwan su yana da alaka da ingantuwar aikin hajjin mutane idan ba kai irin wannan mutane aikin hajji mutane za su samu kansu cikin ruɗu game da aikin hajji ko umara to amma kashi na biyu na malamai shine waɗanda ake kaiwa dan addu'a wannan gwamnati ba ta da hujja su ma malaman ba su da hujja haka kawai wani ya baka kujera dan ka je kai masa addu'a aikin hajji ko umara hasali ma bid'a ne a addinin mu duk inda ka roki Allah zai ansa maka ba sai ka je maka da Allah ya ce a cikin alkur'ani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yasjudun ina amsa kiran mai kira da zarar ya kiraye ni bai ce ba in ya je makka ko in ya je madina ko masallacin kudus ko yaman ko wani gari da ani ka ya kiraye ni ya kiraye shi a maiduguri ka kiraye Allah a Kano a Abuja a Lagos duk da kuma sun Lagos idan ka kirayi Allah zai ji kuma zai amsa maka ina ba ta amfani ba lalle bane sai an je maka idan kan malami na cewa bashi kujera ya je umara ta tabbatar ba malamin sunna bane wai dan ya maka addu'a ta tabbatar malamin bid'a ne ina ba ta amfani amma waɗanda za su je don su yi jagoran alhari su faɗakar da su wannan wajibi ne a basu to kaga waɗannan idan an ɗauki kuɗaɗen gwamnati dan a ba likitoci a baiwa yan jarida a baiwa malamai kujerun da za su je aikin haji ko umara dan kula da waɗanda suka je wajen wannan yana daga cikin aikin alkhairi da ya kamata gwamnatoci su da shi yamma ana yin shi kadan a da shi a yanzu dan akan yi to sai dai wani lokacin san rai yake shiga yan an tashi daukar likitan sai a dauki likitan da yake wani kanan wani commissioner kanan wani eh, sakataren gwamnati kanan wani babban darakta babban sakatare a ma'aikata wanda yake da shiga ba wanda ya cancanta ba ta fuskar aiki eh, ba mai kwazo da himma ba to wannan kuma shi ma cin amana ne dan lokacin da gwamnati take gwamnati tana yin aiki ne dan al'umma ba dan kawunanta da haka masu ɗaukan waɗannan za su dauki wanda ya tashi ne haka malami ma ba wai sai wanda yake da shiga a wajen ku ba a'a wanda ku sa abinci ko muku wane ne malami na sunna wanda yake da karfin halin da zai tsaya wa mutane bayani ya san aikin hajjin a sunnance kuma yana da kwazon wa'azi yana da sauran karfi a jikin shi zai tashi ya bayani amma wani sai gana daukan malaman da suke bita tsofaffi yan shekara 70 80 ya dai aikin hajji ma sai kun rika rika shi fitsari to wannan me zai wa alhazai ma'ana shi kuka yi wa gata ba kuwa alhazai gata ba ina fata mu fahimta an je an kai shi ya zama kaya haka muka da dare an rika daukan malaman bita a wadansu jihohi to wannan ko shakka babu cin amanar al'umma ne wallahi ba na shakka kan cewa wannan cin amanar al'umma ne yayin da duk aka ɗauki wani likita dan shigarsa a wani wani jami'in gwamnati ba dan cancanta sa ba aka ba shi kujera ko aka ɗauki wani ɗan jarida dan shigarsa ba dan cancanta sa ba ko aka ɗauki wani malami dan shiga da yake da ita ba dan ya cancanta ba to kun shaka ba an ci amanar al'umma da haka ya kamata gwamnatocin mu su yi hatar. wannan yace Allah madaukakin sarki ya ce kada ku aure mata kafirai a wata aya a wata aya kuma ya ce matan ahlul kitab halal ne ku aure su kamar yadda halal ne ku ci yankan su to wannan na nuna ahlul kitab ba kafirai bane ba a ba ya nuna ahlul kitab kafirai ne ba duk ayoyin da muka karanta daga farkon azumi zuwa yanzu kana ina laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha duk kana ina karanta wannan ayoyin ahlul kitab kafirai ne amma Allah yake bance su da wani hukunci dole ka mu'amalance su da wannan hukuncin da Allah yake bance su da su. ba za ka garwaya su da sauran kafirai haka Allah ya so me yake hikimar shi ya bai wa kansu sun kai bawa ne ai maka umarni ka bi baka da zabi kace dan me kuma baka baka da ikon ka cewa Allah dan me dan shi Allah la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu ba a tambaye shi abinda du'a ga dama akan abin da yake aikatawa shi ne ke da ikon ya tambayi mutane subhanahu wa ta'ala wannan mai tambayar yana cewa ka faɗa a cikin tafsirin ka cewa idan mutum ya tashi bayar da shaida dole ne ya faɗi gaskiya ko da kuwa abin ya kama ya faɗi laifin mahaifinsa to abin tambaya a nan wurin idan ya kasance an samu rigima tsakanin musulmi da kirista shi musulmin baya da gaskiya kirista shi ne mai gaskiya to sai aka kiraye ka shaida yaya za ka yi eh sai ka faɗa alƙali cewa kiristan ne yake da gaskiya wannan ita ce kaida ta addinin musulunci dan kirista ne ba za ka je kai masa ƙarya kai masa ƙage bai halatta ka ce wancan musulmin ba ya da gaskiya shi wannan kiristan shi ke da gaskiya ai wajen tabbatar da haƙƙi ne a nan gurin kuma kana tabbatar da gaskiya ne na maganganun su ko ayyukan su ba aqidar su ta zuci ba in tambayar ka aka yi wane ne wanda yake da aqida ta gari waye mai aqida ba da ba ta gari ba kaga a musulunci zaka ce musulmi ne ke da aqida ta gari wancan wanda ba musulmi ba kina sa ba ta gari sai ta karo da ake da ayoyin alqur'ani da hadisan manzo to amma aiki ne ya aiwatar ko magana ce ya aiwatar a nan gurin musulmi ya yi ƙarya dole ka tabbatar da ya yi ƙarya ya yi gaskiya kuma ya yi ina fata an fahimta kirista ya faɗi gaskiya dole ka tabbatar da ya faɗi gaskiya ko da kirista ne ya aikata gaskiya dole ka faɗar cewa gaskiya ya aikata ya yi adalci dole ka ce ya yi adalci ba tsari ne na musulunci ba wai dan mutum ba musulmi ba ne ba wai kenan kai masa kage ubangiji ta'ala ya fada cikin alqur'ani wa min ahli alkitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanu bi dinar la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون yace cikin ahlul kitab akwai wanda inda zaka bashi amana ta tintar tintar ita ce dukiya mai dimbin yawa ka ba shi amanar ajiyar kuɗi miliyan ɗaya miliyan biyar goma yu'addihi ilai zai baka daidai wa daida kwabo ba zai ciwon ka ba ci sisi ba zai bata ba ci a cikin yahudu akwai wannan a cikin kirista akwai wannan wanda zai iya rikon amana idan ka bashi ya baka daidai amma wa minhum daga cikin su man in amanu bi dinar akwai wanda ko da dinari ɗaya ka bashi ko da taro ko sisi ka bashi la yu'addihi ilayka sai ya zalunce ka kaga ashe ba duka ɗaya suke ta fuskar gaskiya ko rufin amana ko kwatanta adalci dan haka dai anan wurin yayin da kirista yayi gaskiya dole ka tabbatar da gaskiyarsa yayin da musulmi yayi zalunci dole ka tabbatar da cewa azzalimi ne don lokacin da kace wani musulmi yayi zalunci wannan baya nufin ka zagi musulunci hasalan ma kayi bayanin hakikanin musulunci don daurewa dan uwanka musulmi gindi baya da gaskiya shi ke sa wanda ba musulmi ba ya fahimci mummunan fassarar musulunci a wurinka don kaga wanda ya rubuto takarda jiya abinda yake cewa yadda ake bayanin musulunci a wurin karatu ya sha bamban da yadda musulmai suke aiwatar wanda wannan gaskiya ne da yawa daga cikin musulmai sukan zanto ƴaƴan kuka masu jawa su jifa ma'ana sai mutum ya aikata wata barna sai a ɗauka cewa musulunci ne ba shi dama ya aikata musulunci ko bai yadda ba yayi zalunci musulunci ko baya son zalunci inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ya munana musulunci ko baya son munana wa ihsani Allah yake so wallahu yuhibbul muslimin inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun dan haka dole ne mu fito fili mu bayyana irin wannan wannan shi zai bayar da dama waɗanda ba musulmi ba su gane cewa ga yadda musulunci yake addini na adalci ba wai addini na bangaranci ko kabilanci ko dan wani kawai musulmi ne duk barnar da ya shi kenan sai dore musu gindi wannan ba daidai bane wannan kuskure ne yaya hukuncin alkawarin da mutum zai yi kamar a lokacin siyasa cewa a zo a raba mutum kuɗi a ce amma fa tun da na baka kuɗi zaka jefa min ƙuri'a to dole ne ka cika wannan alkawarin ta sha faɗa muku cewa ni a aƙidata a fahimtata wadda tsakanina da ubangiji na har yanzu ina ganin ban yi laifi ba ko ban gano cewa na yi kuskure akan fatawata ba duk ɗan siyasan da ya zo ya raba maka kuɗi kar ka mayar ka karba inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayk arziki ne Allah ya koro maka kana gida fa kuluhu hani an mariya ku ci a huce babu komai a kanku amma wallahi idan ka san azzalimi ne ka zai ka shi billahi allazi sai Allah dan ka goyi bayan zalunci ka karɓi kudin ka cinye ka zaɓi wanda zai adalci ka zaɓi wanda zai daidai wannan shine wayewa a cikin siyasa amma ka zama ba je kawai wani zo ɗauki kuɗin kai sata kuma ya baka kuma ka ce ka jefa masa ƙuri'a kuma ka san zai sata kuma ka san zai ba zai daidai ba wai roƙon sa kai ba kana gida bai kawo maka abinda manzo Allah yana roƙo da zalama ka je kai ƙarya ka san akwai irin karnukan farautar siyasa sai su je su ɗauki bus sai su kota da mutane kamar bus biyu ko uku sai su tafi gamman house ba na nufin gamman house ɗin barno gamman house akwai ina gamman house ko su je gidan wani babban ɗan siyasa shi da bai san su ba dama sun sa wani yayi rawani a cikin su ko ko in bai rawani ba dai yayi wata shiga ta ta ba dama ne sai ce ai shi ya zo ne su nuna goyen bayan su daga gari kaza suke su bado ta local government da take lungu sai ka gama nan gurin mota biyu ko mota uku kuma daga nan cikin gari suke wata unguwa fa sai wanda ya gaba dama ne shi yana da goyen baya a wata karamar hukuma can ta nesa ta lungu idan a Kano ne sai daga dogo local government suke kasan tafi kowace nisa daga Kano idan anan ne yace ko yana wajen wace ce abadan ce ko ina ne ko wajen malam batare ce daga can yake karshen duniya to kaga kafin abu sa a gane gaskiya yake ko ƙarya yake yi ba lokaci na farko dai dama gwamnati ta kashe wajen ba kwalta babu titi ba ruwan sha ba lantarki ba telefon wai zai je bici ko labari to gurgurda abin da ya faɗa sai a ɗauki kuɗi a mulmula sai a bashi shi ma kuma kafin ya fito ya gama lissafi ya ware nashi a ɗaya aljihun ya san kuma su wane ne su ma jarumansa waɗanda da su ne abokan yakin sa ya ware daidai nasu sauran ya ayyuhan nasu da aka ciko su kowa a bashi naira ɗari ɗari ya zo birni ya ga titi ko kuma dama a birnin yake an taho da shi daga wata unguwa ya rarraba musu nasu to wannan shine zalunci wannan shine zalunci zuwa kai kai ƙarya zuwa kai ka karba babu yanda za a yi wannan duke ta zama halal kanka amma haka kana gida wani ya zo kan ka samu kofa ya zo ce wai ga wannan a taimaka kuma a taimaka mana da addu'a ko a yi mana kaza ko kuma dai lokacin zabe dai kar a manta da mu za ka karɓi kayan ka ai ba wai wani contract ne kai signing tsakanin ka da shi ba ba ruwan ka da shi ka karba Allah saka da alheri ka sa aljihunka amma Allah ya ranar jefa kuri'a ka nemi mutum na gari ka jefa masa wannan shine magana ta gaskiya wanda dole mu faɗa wa junan mu wallahi idan muka kyale masu mulkin mu sai sun kai mu sun sai sun kashe mu anan kuma a lahira su sa mu rasa aljanna anan ba daɗi su tatse dukiyar ba su yi aiki ba kuma shi kenan a lahira kuma su bar mu tsakanin mu da ubangijinmu mun yi ta ƙarya da zage-zage nan mun shafa bula mun yi bangar siyasa ko sallah wani bai badan jefa kuri'a ko sallah wani bai badan saboda ya kai hoton wani dan siyasa sa a wani wuri amma kuma shi ke ne je Allah ran tashi ka je ka ce me tsakaninku da Allah nawa ne aka yi amfani da su su aka ba su fasta karfe ukun dare a ce su liƙe dukkan titunan Maiduguri dukkan titunan Kano dukkan titunan Abuja dukkan titunan Sokoto da ita nawa ne aka amfani da su akan wannan nawa ne za a ba su fasta daga nan gurin su kai kauyuka inda mota ba ta zuwa sai sun hau mashin sai sun ketar kogi amma cikin kuwa ya taba kai kalmar shahada a wajen ya samu wani ba magujin da baya kalmar shahada ya ce la ilaha illallah ka shiga aljanna kuna kan kanku lokaci ku yi ihu ku shafa bala a jikin ku ku yi yanke yanke a sa ku kashe wannan ku sauki wannan sannan kuma a sace kuɗin ku sannan ku ku yi sallah ba ku yi azumi ba sannan ku je ku shiga wuta billahi la ilaha illa ko ku zama wayayyu ko ko mutum ya ci wahala anan nan gurin ya je lahira ya ci dukan sa ba wani uzuri da ka gabatarwa Allah ran tashin kiyama ina faɗa muku gaskiya wannan mai takaddar abin da yake cewa su ɗalibai ne a jami'a gashi suna cikin shekaru na sha'awa gashi kuma suna cakuɗa da mata suna cikin tashin hankali mummunan gaske to abin da yake damun su shine a cikin su suna son su yi aure amma iyayen su sun hana su sai a ce ka bari sai ka kare makaranta kuma wani din a halin gaskiya yana da halin yin aure din me hukuncin su a gaskiya dukkan wanda yake da halin da zai iya yin aure kai tsaye ya auren sa kada zai bata lokacin cewa sai ya gama makaranta ya auren sa ya ci gaba da karatu aure baya hana karatu in dai kana da ya danganci halin da kake ciki ina fata an fahimta wanda baya da halin yin aure to sai ya hakuri wal bil ladina la yajiduna nikahan hatta yahum Allah min fadl ya hakuri har Allah ya kawo masa yalwa ya tazaki wanda yake da hali ni kai da nan gurin ban jami'a ba sai da na aure a shekarar da na yi aure na yi aure a januwari kuma a wannan shekarar a cikin september sannan na tafi university aure na bai hana ni kammala karatu na ba da haka aure ba ya hana karatu in kana da abin gudanarwa kana da wani kasuwanci da kake kai da wani abokinka kuna mudaraba kana da waɗansu harkoki da kake na waje ba karatun ka dai ba waɗanda kuma sukan taimaka maka akwai ɗalibai masu wannan dabaran masu wannan hazaka ba masu zaman kashe wando ba ba gidadawa ba cikin ɗalibai ba kuma 'yan ƙarya da 'yan kwambo ba a yi ta sa belt ana tsuke kugu ko ba ko kobo sai yawan aljihu wani aljihu a daga nan gefen tsowa wani daga kwibi wani daga gwiwa irin wannan na gayu ko ba ko kobo da saka wasu duk wanda yake da halin yin aure wallahi ne a shawara ta ya aure ya karatu karatun ma zai fa albarka zai ma samun nutsuwa idan ba ya da hali to sai ta hakuri wannan jihadi ne yayi ta hakuri yana azumi har ubangiji ta Allah ya wadata shi amma ba daidai bane ba kuna da halin yin aure iyaye su ce ba za ku ba dan mutum sai ya fada cikin zina wannan ba daidai bane wannan takarda tana da matukar tashin hankali a cikinta wata biyar Allah ce ta rubuta cewa iyayenta sun aurar da ita aure na dole ga wani wanda ba ta so mutum ne mai wadata amma kuma kazami ne kazami na ƙarshe yadda ta rubuta kenan tace saboda haka akwai wani saurayi da take so sai take satan jiki ta je ta fita da wannan saurayi dan ta je suka yi fasikanci ta zo ta tuba ta yi istighfari ta yi nadama bayan kwana biyu dai shi dai wanda shi take tare da shi tunda ba ta san shi saboda haka kwanciya da shi ma ba ta so kuma dole za ta yi sha'awar ɗa namiji da ta yi tunanin wani ɗa namiji ta yi tunanin shi amma ba wanda take tunawa sai wannan saurayi sai ta sake sake sace jiki ta tafi wurinsa ta yi haka har sau biyu daga ƙarshe sai ta ba shi shawarar cewa wane in za ka yi taka aure ne in kashe auren nan in fito mai aure sai ce gaskiya shi an ce masa duk wanda ya zina tsakanin da wata ba aure a tsakanin su haram don haka shi tsoron Allah yake ji ba zai ba sai dai su tuba dai daga wannan shi kenan to waɗannan maganganu ne masu hadarin gaske ina iyaye suke kallo suka aurar da yar su ga wanda ba ta so wannan kuskure ne ba a yin auren dole cikin addinin musulunci ana gina aure ne bisa ga soyayya bisa ga kauna duk auren da babu soyayya a ciki ba zai dore ba akwai yarinyar da iyayenta suka aurar da ita dole lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta so sai dai take kara wajen annabi annabi ba ta zabi yace ko ki kashe auren ko kuma ki ci gaba duk wanda kika yayi tace zan jure in zauna tare da mijin haka amma na yi haka ne dama dan ka faɗi wannan magana iyaye su ji daga bakinka cewa ba su da ikon auren da 'ya'yansu a lafiya wannan ba daidai bane mai iyaye su auren da 'ya'yansu a lafiya kuma kuna sanar da labarin barira barira ku yanga ce ta ummuna aisha tana da mijinta mugiz suka rabu da suka rabu ya zo yana matukar santa ita kuma tana matukar kin shi daidai da wurin da mugi da, barira ta wuce idan mugi yayi ta bin sawun take a cikin titunan madina manzo Allah ya kalli Abdullahi da Abu ce baka jin tausayin yadda mugi yake cikin tsananin bege da son barira ko ka mamakin yadda ita barira take tsananin kishi ita wallahi ina mamaki karshe dai aka nemi manzo Allah ya sanya baki a cikin lamarin manzo Allah ya tashi da kansa yaje ya samu barira yace da ita ki yadda mana mogi ya sake auren ki sai ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana bani shawara ne ko kana yi min umarni sai ce a shawara nake baki ta ce to bana na shi ma'ana inda umarni kake dole in bi a matsayin ka na annabi amma in shawara ce take bana san shi haka manzo Allah ya tashi ya fita ya kyale ta babu yadda yake yanzu in akwai wanda zai tilasta wani ya auri wani ko ya tilasta wata ta auri wani a duniya ai manzo Allah ne ya fi cancantar ya tilasta barira ta auri mu biyu amma manzo Allah bai tilasta ta tabbatun da babu dole cikin addinin musulunci da haka ya kamata iyaye su yi hatar yanzu abin da nake jan hankali ki ke da kika samu kanki cikin wannan hali na farko ba za a rufe miki kofar tuba ba duk da kin tuba kin koma kin koma kin tuba ki dauka tuban da kika yi ta karshe din nan yanzu ita ce ta karshe ki yi turo ko ubangiji ta ala ya tsare ki kuma ki yi kokarin fadakar da iyayenki cewa fa in zaki zauna da wannan bawan Allah ba za ki bashi haƙƙin auratayya dan su raba dan zaman lafiyar ki shine su raba idan suka raba ku ubangiji ta ala ya kawo miki wani sai ki aura kuma shi wancan saurayi da kuka yi barna da shi shi ma ya sani cewa ya kici dokar ubangiji kuma wajibi ne akan sai tuba zuwa ga Allah yayi nadama idan ya tuba yayi nadama mijin wancan mace ya sako ta suka rabu da mijin ta zo ta yi idda ta yi istibra'i daga baya ya halatta ta aure ta duk malamin da baka fatawa cewa wai ba aure tsakanin ku har abada ba gaskiya ya faɗa maka kuskure ya faɗa maka kuskure ya faɗa maka sai dai na fi tsammanin ba wani malami ne ya faɗa masa haka ba amma akwai abin da yake faruwa da dama yan mata sukan shiga cikin tarkon samani saurayi ya zo yana son ke nuna kaunar ki matuƙa ke kuma ki zautu da shi amma sai ya nuna sharadin ya ci gaba da neman auren ki ko ya turo wakilansa shine in kin yarda da shi yayi fasikanci da to wannan makami ne da samari suke amfani da shi sai ta ga cewa idan ta ki to za ta rasa miji to idan kuma ta yadda ta saba Allah karshe sai shaidan ya bata shawaran ki saba Allah daga baya kiyaye istighfari sai ta saba shi kuma daga lokacin da ta yadda da shi to sai ya dauka to dama ashe yar iska ce to babu shi babu ita duk yadda zai yi miki wayo kauce miki sai ya yi miki wayo ya kauce miki ba zai sai aure ki da yawa daga cikin samari da haka suke lalata yan mata sai kasance gaba ɗaya sun yi destroying the future ɗinki ke biki tsaya kin kare kanki ba sannan shi da kika yarda da shi kuma yanzu ya kyale ki saboda da wuya mutum yayi fasikanci da ya mace a titi sannan daga baya da kimar ta ko mutuncin ta kuma da wuya ya amince da ita zai dauka kuma duk inda ta fita unguwa wajen wani saurayin za ta banda shi ke ma kuma ai ba za ki amince da shi ba za ki dauka cewa idan ya je unguwa ya dade wurin matsayi saboda kun saba haka kuke lalata tun kuna tun kafin ku yi aure da haka ya kamata a yi hatar Allah ya tsare mu wannan shine abin da ya sauka cikin abin da zamu iya karantawa na tambobin yau na tambayoyin yau kai tsaye zamu tashi farkon suratul an'am suratul an'am ita ce jerin sura ta shida idan ka faro kirge daga sama suratul fatiha al-baqara al-imran Annisa, nisa sai al-an'am saboda haka sura ce wadda take mai girma gaba ta sauka a makka a bisa da zance mafi inganci waɗansu malamai suka ce gaba ɗayanta ta sauka a makka in banda aya ɗaya ko biyu faɗin Allah ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay zuwa ƙarshen ayoyi biyu shi ya sauka ne a Madina amma dai zance da yafi karfi shine gaba ɗayanta a makka sauka lokaci guda kuma tana yana daga cikin falalarta tana cikin jerin surori guda bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda ya haddace su ya san anasu ko shakka babu ya zama malami wato suratul baqara da ali imran da suratul nisa da suratul maida da kuma suratul an'am da suratul araf da suratul yunus manzon Allah sai dukkan wanda ya haddace su ya san anasu tabbas ya zama malami sannan kuma yana daga cikin falalata lokaci guda aka saukar da ita daga farko har ƙarshe mala'iku adadin mala'iku sun rufe sararin samaniya wanda suka yi wa mala'ika jibril rakiya da ita yadda kasan za a kai amarya haka mala'iku suka yi dandazo suka rufe duka sararin samaniya ta yadda idan mutum zai ɗaga kansa ba zai ga sama wanda ke nuna falalata babban abin da take karantarwa tauhidi rushe shirka rushe bid'a tsayar da tauhidi tsayar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu gani cikin ayoyinta fatan mu ubangiji Allah ya bamu jikon fahimtar ayoyinta daidai tare da aikin shi mai Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من تين ثم قضى أجلاً وعجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون باين بسم الله أبنجد الحمد لله dukkan dangin yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala allazi khalaqa samawati wal ard wanda ya halitti sammai guda bakwai da ƙasa ita ma guda bakwai a cikin alqur'ani mai girma duk inda aka kawo sama da ƙasa galibi akan kawo sammai din ne a cikin jam'i a ce as ƙasa kuma a ambace ta a matsayin mufrad a ce al-ard babu inda aka ce al'arazina ko al'arazuna wanda shine jam'in al'adu. malamai suka ce hikimar anan gurin shine domin al-ardu din ismul jins ne ismul jins kuma yasbiqu ala al-mufrad wal jam idan aka ambaci suna na jinsi to shikenan ya shafi daya ya shafi kididdiga wato ya iya yiwa daya ya iya yiwa guda bakwai dan haka lokacin da aka ce as-samawat ubangiji ya halicci samai to lokacin da zaka zo wajen al-ard ba zaka ce ya halicci kasa ba haka kuma ya halicci kasai duk da lafazin yana nuna kasa daya amma ma'anarsa yana nufin kididdigowa na ƙasa yadda ake da sama guda bakwai wata saman wata haka ƙasa ake da ita guda bakwai wata ƙasan wata bisa ga zance mafi inganci da akwai wanda suke cewa akwai bambanci tsakanin saman bakwai da ƙasan bakwai saman bakwai wata saman wata ne kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa amma ƙasai na bakwai ko sai suka ce a shimfiɗa suke wato sai suka kasa kasan da duniya take ciki yanzu afirka da turai ta gabas da turai ta yamma da asiya da australia da america da kudancin america a matsayin su ne katsai guda bakwai wannan katsai wannan wannan ko shakka babu tafsiri ne mai rauni yadda sama take wata saman wata kasa kuma haka take wata kasan wata domin wannan kashe-kashen na asiya da afirka da turai ta yamma da turai ta gabas da america da australia da wane ne wannan kashe-kashe ne wanda yake tura mulki mallaka su kawo shi ina fata an fahimta idan ka dauki wannan to afirka ma sun kasata ta ta tsakiya ta yamma ta arewa ta kudu ta gabas ai kaga sun karkasa ta ita kanta afirka din haka asiya ma sun karkasa ta asiya ta kudu asiya ta tsakiya ta arewa ta gabas ta yamma kaga nan ma ai akwai kashe-kashe a dan haka dai hakikanin gaskiya kasai guda bako wata kasan wata dukkan su ubangiji ne ya samar da su to lafazin alhamdu alif da lam da ke ciki yana nufin dukkan yabo to shi kuma yabo iri biyu ne ko dai yabon da Allah ya yabi kansa da shi ko yabon da masu yabo suka yabe shi da shi wanne ake nufi a ciki na farkon ko na biyun ko duka malamai suka ce aljamu aula min at-tarjih ka hada su duka biyun ka ce su ake nufi to wannan shi yafi dacewa da ma'anar ayat ma'ana dukkan yaban da Allah zai wa kansa to bai kira da kansa ba sama da kima yaban ya dace da shi dukkan yaban da masu yabo za su yi wa ubangiji to ba su kira da shi ba sama da kima yaban ya dace da shi yaban da yake wa kansa da yaban da bayi suke masa lalle an yi masa ne bisa ga cancanta amma yaban da za a yi maka da yaban da za a yi min da yaban da za a yi mishi ba lalle bane ya zanto an yi mana shi bisa ga cancanta wanda ya rubuta ni zai ce kai ai babu irin wani wanda ya rutu da kai zai ce babu irin ka wanda ya ce ba na kai ƙarya yi ba haka bane ba akwai dubbai na waɗanda suka fi ni kai ma wanda ya ce ba irin ka ƙarya yi akwai dubbai waɗanda suka fi ka kila ka san su kila ba su amma dukkan wanda ya ce ba ya Allah to gaskiya ya ba dukkan wanda ya ce ba mulki irin na Allah gaskiya ya ba in Allah ya faɗa haka gaskiya ya faɗa dama gazantar gaba ɗaya gaskiya ne in dan adam ya faɗa haka gaskiya ya faɗa in dai game da ubangiji ne shine ma'anan alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kuma ubangiji shine ya halicci adh-dhulumat wato ainihin dangi na duhu duhu bayan duhu wan nur kuma shi ya halicci haske to anan gurin ma kun ga adh an yi jam'in sa dan jam'i ne na zulma annur an yi ifradinsa ba ce anwar ba da ce da sai a ce waje ala zulumati wal anwar kaga jam'i da jam'i kenan amma waje ala zulumati nur saboda mai az jam'i ne an duk da cewa mufrad ne amma masdar ne shi kuma masdar la na wala yujma da ka'ida ta larabci akan yi itlaqin a matsayin sa na mufrad din shi ba a musanna din ba a jam'in sa amma da an ambace shi to ya ɗauki ma'anar jam'i gaba daya wa adh dhulumati shi da ya halitti dangi na duhu duhu duhu duhu ubangiji ne ke samar da shi sannan kuma nur, shi ne ya halitti dangi na haske hasken rana hasken wata hasken taurari hasken fitilu da muke gani da na lantarki da na bal, duk shi da ya halitti su adh dhulumati wan nur waɗansu malaman suka ce a'a hikimar anan gudu shine az-zulumat ana nufin hanyoyi na bata to tunda suna da yawa shi yasa aka ce zulumat aka kawo su a jami'i an-nur ana nufin tafarkin shari'a tunda tafarkin shari'a guda ɗaya ne sai aka kawo shi a matsayin mufradi Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun ina fata an fahimta lafazin ja'ala zulumat na fassara shi da cewa ma'anarsa ya halicci haske wa nur da kuma duhu wato nan wurin ja'ala ya zama ma'anarsa min khalaqa to shi ja'ala yana zuwa da ma'anoni cikin larabci yakan yi ta'addi zuwa ga mafa'ulan bihi guda daya sannan yakan yi ta'addi zuwa ga mafa'ulan bihi guda biyu a nan wurin yayi ta'addi zuwa ga mafa'ulan bihi guda daya wa ja'ala az-zulumat domin lafazin wan nur ma'tufun ala az-zulumat kaga mafa'ul wahid ne ana amma da ubangiji subhanahu wataala ce allazi ja'ala lakum al-ardha fir'abina ya an nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan wa samaa'a bina'a kaga ja'ala lakum al-ardha al-maf'ul al-awwal kenan firashan al-maf'ul al-thani wa samaa'a ma'tufun ala wa wancan al-maf'ul al-awwal bina'an ma'tufun ala al-maf'ul al-thani kaga ja'ala anan gurin ta'adda ila maf'ulain to duk lokacin da ja'ala yayi ta'addi zuwa ga mafulan bihi guda daya ya bukaci mafulan bihi guda daya ka'idar larabci to ma'anarsa khalaqa amma idan ya bukaci mafulan bihi guda biyu to ma'anarsa sayyara sayyara ya mayar da abu kaza ya rikidar da abu ya zama kaza التسيير بالصاد شين تحويل شيء من مادة إلى مادة أخرى wato jirkita abu daga wani abu ya zama wani abu kamar yadda kafinta zai rikitar da ko ya zama kofa ko ya zama window ko ya zama bench ko ya zama desk makamancin wannan asalin sa katako ne kafinta ne ya rikita shi ya zama me ya zama desk ko bench ko table ina fata an fahimta to wannan idan ya buƙaci mu wannan biki guda biki to kaga ne cewa ja'al zulumat wan nur ubangiji ne ya halicci haske kuma ya halicci wato ainihin duhu kaga ja'al bi ma'ana khalaqa to sai malamai suka ce idan an ce haka ja'al bi ma'ana khalaqa wato kaga kamar Allah ya nau'anta zance ne ya bambanta kalmomi a madadin yace alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa khalaqa adh-dhulumati wan nur sai ya musanya lafazin alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kamar a cikin zance muna cikin tafiya sai muka zo daga wuri kaza daga nan sai muka taho daga wuri kaza kaga muka zo muka taho duk ma'anarsa daya amma kana kawo kalmomi daban-daban dan ka nuna cewa kai din mawadaci ne vocabulary ɗinka a wadace ke da kalmomi baka fama da talaucin kalma to shine hikimar alqur'ani mai girma babu talaucin kalma a cikin alqur'ani akwai wadata ta kalmomi shi yasa sai a kawo kalmomi guda biyu masu ma'ana iri waje al-zulmatu wan-nur thumma alladhina kafaru sannan duk da haka waɗanda suke kafirai bi rabbihim yadilun suna daidaita ubangiji da wani ma'ana ya'diluna bi rabbihim suna daidaita ubangijinsu da wani ina fata an fahimta a nan gudun sai zanto al'adlu a nan gudun a taswiyat daidaita abu bi rabbihim ya'dilun suna daidaita ubangijinsu da wani a nan kaga bi rabbihim al-jar wal majrur din nan kenan sai zanto yana ta'alluki ne da me yana ta'alluki da fi'ili mudari din ya'diluna bi rabbihim ya'dilun ay ya'diluna bi shi ne ma'anarsa kafirai suna daidaita Allah da wani suna haɗa Allah da wani idan sun tashi ƙauna sai su kasa ƙauna kashi ɗari kashi hamsin su baiwa Allah kashi hamsin kuma su baiwa wani Allah gunki lati da uzza ko kuma su baiwa annabi isa ko su baiwa uzair ko su baiwa wani ina fata mun fahimta shine Allah ya ce wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah kaga sun daidaita su da Allah daidai wa daidai shine wallazina kafaru bi rabbihim yadlun kuma da kansu za su faɗa a ranar tashin kiyama bayan an jefa su cikin wuta tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin kaga wallazina kafaru bi rabbihim yadlun na'am a wata fassarar malamai suka ce wallazina kafaru bi rabbihim waɗanda suka kafirce game da ubangijinsu kaga bi rabbihi sai zanto jarul majrur anan yana ta'alluqi da fi'lin kafaru ya adiluna suna kauce wa tafarkin gaskiya daga adala ya adilu udulan al udul kuma shine kauce wa tafarkin gaskiya amma al adlu shine daidaita akan ce adala ya adilu masdarin dinsa al udul wanda yana nufin mala yamilu kenan akan ce adala ya adilu tafarkin sa al adlu sai to wannan ma'anarsa shine at-taswiyatu daidaita ababe guda biyu wanda shine ake kira da suna adalci daidaita ababe guda biyu wallazina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa allazi khalaqakum min tinin shi ubangiji ta'ala ne wanda ya halicce ku daga daga daga turbaya wato daga wani daga daga jumkin kasa wato halittar annabi adam kenan bil adaman farko shine annabi adam an halicce shi ne daga turbaya hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa Allah ya halicci annabi Adam daga dukkan nau'ika na ƙasa an ɗauko ƙasa mai tauri an ɗauko dutse an ɗauko dizar sahara da yashi an ɗauko mai baki an ɗauko fara an ɗauko ja aka garwaya aka halicci annabi Adam manzo Allah ce dan haka ƴaƴan annabi Adam din sai suka zama wani fari wani baki wani ja kuma ƴaƴan annabi Adam din wani ya zanto mai karfi wani ya zanto rago mai karfi wato kaga daga sinadarin dutse ya rinjaye a kansa ko ba haka ba mai rago wanda yake mara karfi shi kuma shi ke ina fata ta fahimta sannan kuma wani ya zanto mai saukin hali wani ya zanto mai mummunan hali ina fata ta fahimta yadda kasa din take wata kasa mai albarka sai in kai shuka za ta bada ƴaƴa wata kasar ba ta da albarka ko kai shuka ba za ta bayar da tsiro ba to haka ya'yan haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi lalle akwai hikimar Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi khalaqakum min tinin Allah ko da sani Allah ya sanar da waɗansu halittu amma ajalin tashin kiyama ku shi kadai bai wa kansa sani banda shi ba wanda sani yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul inna ma ilmuha inda Allah walakin aktharun nas la ya'lamun yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha Allah ne kadai ya sani da haka sai ce wa ajalun musamman indahu indiya dinnan abinda take nuna wa shi kadai ya san tashin kiyama shi yasa afdalu khalqillahi ala al-itlaq shine manzon Allah mafifici a cikin dukkan halitta lokacin da mafifici cikin mala'iku ya tambaye shi akhbirni an sa'a sai ce mal anha bi a'lamu wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambayar sani ba ma'ana ne da kai duk mu ba Allah ne kadai sani shi ne wa ajalin musamman inda sun antum tantarun tare da haka sai gashi ku kafirai tantaruna kuna jayayya jayayya kuma iri biyu ce akwai jayayya wanda da gangan zan ka jayayya dan in baka zarabawa in ce me hukuncin za ka ce kaza ne in ce ba haka bane dan in ga tsayawarka akan fahimtar ka da kawo dalilinka akwai jayayya kuma ta shakka dan ina shakka kan abin da ka faɗa to su duk wato jayayya da kafirai suke tsakanin su da annabi jayayya ce ta shakka na abin da annabi ya faɗa ba gaskiya bane ba shi yasa Allah ce afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra kwa rika jayayya da shi akan abin da ya gani da idan sa? ko ba ku gani ba kuma sai ku yi masa jayayya da haka sun ma an tuntumta ruwan sai gashi kuna jayayya akan abin da annabi ke faɗa muku na tashin kiyama na mutuwa na hisabi na aljanna na wuta da sauran abin da ake kira mashahidu yawmul qiyama hotuna da ranar tashin kiyama fayafaye na abin da zai faru a ranar tashin kiyama kuna jayayya bayan ku ba a yi muku wahayi shine sunna antum tantaru sai Allah ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa shi Allah shine Allah a cikin sammai kuma shine Allah a cikin kasai abinda ake nufi da Allah anan al-ilahu abinda ake nufi da al-ilahu al-ma'budu bi haqqin ay wa huwa al-ma'budu bi haqqin fis samawati al-ma'budu bi haqqin fil ardi shine abin bauta na gaske a sama dan shi malaiku suke bautawa shine abin bauta na gaske a ƙasa dan shi bayi na gari cikin mutane da aljanu suke bautata masa shi dukkan halittu suke yin tasbihi dan sunansa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana aliman ghafura sammai da kasai duk suna tasbihi dan sunansa sabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin subhanahu wa ta'ala kaga shi ne Allahu fis samawat Allahu fil ardu kin ya'lamu sirrakum wa jaharakum ya san sirrinku abinda kuke koyewa wa jaharakum kuma ya san abinda kuka bayyana wa ya'lamu ma taksibun kuma sannan ya san irin abinda kuke tsoro wurin sa na ayyuka duk abinda kuke aikatawa na ayyuka ubangiji ta'ala ya san shi wannan ɗaya ne daga cikin fassarorin wannan aya wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi Allah shine abin bauta a sama abin bauta a ƙasa ma'ana abin bautar halittun sama abin bautar halittun da suke cikin ƙasa wannan fassara ta dace da faɗin Allah ta'ala wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakim al-alim cikin suratul zukhruf kaga babu wata wata akwai fassara ta biyu malaman da suka ce wa huwa Allahu fis samawati sai kai wakafi ana shine Allah wanda yake sama magana ta gaba wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum kuma a cikin ƙasa ya san sirrinku ya san bayyananku duk da cewa yana sama ya daidaita kan al'arshi amma duk da haka kuma yana sanar da abin da kuke ciki a ƙasa subhanahu wa masu wannan fasara suka ce za ta dace da faɗin Allah ta'ala a amintun man fis sama an yakhsifa fa al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fi as-sama' an yursila alaykum hasiban fa sata'lamuna kayfa nadhir kaga zama huwa Allahu fi man fi as-sama'i nan sun dace da juna ko dace ba duk sun dace da juna wannan fasara wannan ita ce fasara ta fassara ta uku da malamai suke yi suka ce wa huwa Allah yana da alaka da duk abin da aka ambata a baya da aka ce alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal arda yabo ya tabbata ga Allah da ya halitta sammai da kasa ya halitta duhu ya halitta haske tare da haka kafirai suna sa masa kishiya shine wanda ya halitta ku daga tako shine wanda ya kaddara ajalin kowa shine wanda yake da ajali na sanin tashin kiyama a wajensa wa huwa Allah shine Allah sai zanto wannan da yana da alaka da me abin da ya wuce a baya sai zanto fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum a sama da kasa duk ya san sirrinku in kuna sama ya san sirrinku in kuna kasa ma ya san sirrinku qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima wannan fasara ta dace da wannan aya ta cikin suratul furqan sai da su Allah shine wanda ya saukar Allah da ya saukar da alqur'ani shine allazi ya'lamu sirra wanda ya san sirrin da ke cikin sama da kuma sirrin da ke cikin ƙasa subhanahu wa ta'ala wannan fassara ta uku su kadai ne fassara da malaman sunna suka yi wa wannan idan ka duba tafsirin ibn kasir da sauran littattafai na tafsiri haka zaka gani amma imam ibn kasir ce akwai fassara ta hudu da yan bid'a suke yi sai su ce wa huwa allah fi samawati wa fil ardi sai su ce ai shine allah ta'ala al mawjud fi samawati wal mawjud fil ardi bi zati Shi ne Allah saman mai da zatin a sama saman mai da zatin a kasa ma'ana yana sama yana kasa da zatin yana ko ina da zatin sa ibn kasir yace wannan fassara ce ta yan jahamiya jahamiya sune yan bid'a na farko da suka fara kawo wannan bakon akida cikin musulunci Allah ta yi sai Allah ya وما تعتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكين مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قولا آخرين وما تأتيهم من آية باب وتآية ذات الرمس من آية ربهم تكن آية ينقبن جنسو إلا كانوا عنها مرضين فاتي sai sun kasance masu juya baya ga barin wannan aya aya ta zo wadda ya kamata ta gamsar da mutum yayi imani amma sai juya mata baya ko dai aya wadda za a karanta cikin alkur'ani ko dai aya da ma'anar mu'jiza daga cikin mu'jizozi da Allah ke baiwa annabi faqad kazzabu bil haqq lamma ja'ahum hakika sun kafirce wa gaskiya lokacin da gaskiya ta zo musu ana nufin su kafaran makka da suka zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa an yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un da sannu labaran abin da suke izgili da shi zai zo musu ma'ana labaran wuta da abin da ke cikin ta na azaba ko kuma labaran taimakon da Allah ke wa mummunai ya ɗora su akan marasa imani wannan labarin da suke izgili da shi zai zo musu kaga an faɗi wannan tun ana zaman maka kafin a hijira zuwa madina yayin da aka zo yakin badar kaga sun ga gaskiyar wannan aya labarin cewa Allah zai taimaki annabi da mummunai labarin cewa Allah zai karfafi musulmai da suke izgiri idan an faɗa musu sun ganshi a aikace sannan kuma labarin cewa mummune za su shiga aljanna su waɗanda suka bijire wuta ce sakamakon su za su ganshi a aikace ranar tashin kiyama shine fa sawfa yatihim an ba'u ma kanu bihi yastahzi'un a wani wuri Allah ce faqad kazzabu fa sayatihim an ba'u ma kanu bihi yastahzi'un amma nan faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa ya'tihim anba sai malamai suka ce tunda wannan sura ta fara zuwa kafin waccan abinda aka faɗa a nan shine a can to a nan sai aka faɗe shi da yalwa da faɗi a can sai aka soke shi a kaice dan ya tunatar da kai nan din ina fata an fahimta kaga can faqad kazzabu fa sayatihim anba amma anan faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum sai kuma fa saufa ya tihi a madadin sa ya tihi an ba wato alqur'ani akwai hikima ubangiji yace alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard Sun ba sa gani ba su da masaniya ba su da labarin kam ahlakna nawa muka hallakar min qablihim tun kafin su mutan makka tun kafin su kafiran yau nawa muka hallakar min qarnin na karni daban-daban tsaraikun mutane daban-daban karni shine dukkan mutanen da suke suka rayu cikin shekaru daban eh, shekaru makusanta juna kamar waɗansu malamai sun iyakance karni da cewa shekara saba'in waɗansu sun ce shekara tamanin waɗansu sun ce shekara ɗari galibin abin da ake faɗa na karni shine shekara ɗari don haka wato karni eh, shekara ɗari ya zama karni ɗaya idan an shekara ɗari ya zama karni kenan to a cikin kowace shekara ɗari akan samu mutane da suka yi da'a ko suka bijire su waɗanda suka yi bijire ɗin ubangiji ta Ala na jarraba su da azaba musamman a al'ummomi da suka wuce a baya a zamanin annabawan baya to su ne Allah ke jan hankalin na cewa su lura mana ai su ma suna da labarin suna da masaniya a cikin kundin tarihi nawa nawa ne muka halakar min karni na karni daban-daban santuwaris daban-daban makkannahum fil ard waɗanda muka tabbatar da su a ban kasa muka ba su kuɗi muka ba su wadata muka ba su mulki da tattalin arzikin kasa. ma lam numakkin irin abin da ku ne mu ba ku ba irin kuɗin da mu ba ku ba irin mulkin da mu ba ku irin sa ba tattalin arziki da habakar dukiya da yawan ya'ya da dangi irin wanda ku mu ba ku irin sa ba malamai suka ce wannan aya ita da ire-irenta take nuna cewa abinda aka yi na bayan tarihi ya tsara wanda ake da shi yanzu shi gaba da kere-kere wanda ake da shi a zamanin da ya wuce a baya ya tsara wanda ake da shi a duniyar yau tunda Allah ce makkannahum fil ardi ma lam numakkil mun ba su zama dama ta zama a cikin kasa irin wanda ban ba ku arziki da tattalin arziki da wadata da kere-kere irin wanda ban ba ku wa arsalna samaa alaihim midrara mun aiko da girgije a kansu ya zanto midraran mai malalar da ruwa daga sama lafazin midrar lafazin mif'al siga ce ta mubalaga midrar ai allazi yadurru al-ma'a kaseera wanda yake malalar da ruwa da yawa kamar yadda akan ce imra'atun minkar matar da yake take yawan haihuwar maza kenan ko a ce mata mi'inas mai yawan haihuwar mata kenan daga al'inas ne wancan kuma daga azkur kenan da haka bidrar mai yawan saukar da ruwa daga sama waja'alna al-anhara tajri min tahtihim muka sanya koramu suna gudana a cikin garurukan su da biranen su fa ahlaknahum bi dhunubihim amma daga karshe muka halakar da su saboda yawan zunubin su wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin bayan shuɗe wasu sai muka kafa wani sabon karnin daban muka samar da wata sabuwar al'ummar daban yanzu a nan shekarun da suke ɗauke da mu a nan a zaune a Najeriya ko a nan cikin Borno ko a Kano ko a Sokoto ko ma a ina muke ai an yi wadansu shekaru ɗari ɗin da suka ɗauki waɗansu mutana, da suka yi mulki ba irin namu ba da suke da masu arziki ba irin namu na yanzu masu mulkin su daban namu daban masu arzikin su daban namu daban kwararrun su da likitocin su da masaran su daban namu daban waɗancan ɗin duk gaba ɗaya sun wuce a tarihi to mu ma haka za a ɗauke mu daga cikin wannan yayin da za a yi shekara ɗari nan gaba da wuya ka samu ɗaya daga cikin mu a wurin wani sabon zubin ne na halitta an na min min qarnan akhari saboda sunnar Allah shine ya halifantar da wani akan wani idan kana mulki ba dawama zaka yi ba dole zaka tafi ka ƙara wa kanka ka sake wa kanka ka bi ka'ida ta constitution kai shekara hudu an ce ka ƙara hudu ka ƙara. ka je kai amendment din constitution din a gyara a ƙara ma biyar a ƙara wata biyar din dole sai ka mutu kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmudu duk dan da mace ta durkusa ta haifa ko da ya dade lafiyarsa garau ya ci ya sha ya more ya mulki a mashi jiniya watan wata rana sai ya mutu ko ya ki ko ya su karshen tuka tuka shine tik babu yadda a ƙara shekara biyar a sake ƙara wata shekara biyar a goyi bayan wani ya zarce kar ya zarce ya zarce ya ƙara zarcewa wallahi tallahi sai ya mutu ko ya ki ko ya su kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم fi burujin mushayyada tare dai fita ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangari ne ai da lamaru bai mace ba dubi dai fir'auna wai shi ne dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bihi mutuwa kenan bai haye ba ta makare shi <laughs> bai kai ga abin da ya nufi ba ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki yan security kenan ko ba ido da bakin glass inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko marar kwabo ba halakan da baya da ko kwabo ba ta kyale shi ta cira sama ta tsado ta buge shafo ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo karkashin ƙasa in ta kurɗo Ba ta kyale sari da kurkudu ba wai da sun da goma, ka yi shekara biyar ka kare shekara biyar wallahi karku da bu, su yi ta kara biyar biyar din ba wai suna haɗa kai ba za su kara kansu biyar su kara kara wata biyar ba sai Allah ya ga dama ba ai mun ga aya a cikin kasar nan ayar da muka ne a daidai lokacin marigayi general abacha da Abuyola da wane ne ba karamar aya ba ce ba Najeriya ta shiga rudin ta shiga ko ba za ta gaba ba rikicin jun 12 yarin tabe an rasa ina za a an ce sai an zarci an ce kaza an ce kaza sai ubangiji ta ala zo ya karbi rayuwar General Abacha Allah ji kansa ya karbi rayuwar Abiola shi ma musulmi ne Allah ji kansa shikenan kasar ta wuce kuma aka shiga wani sabon faifai na Najeriya to shikenan sai ku ce sai ku wuce ku wuce mu gani ma'ana sai ka ce ku kuce kasafin shekarun ku ne kuke kasafin shekarun kenan ba ma'ana idan kun ga dama ku wuce in kun ga dama ku sauka wani ya hau kada Allah sa ku sauka ku cigaba mu gani babu inda za ku yi thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin wallahi dole sai mun bar wannan wurin wani ya zo ya zauna ko mu ci ko mu so dole limamin zuwa nan ya bar mimbarin nan wani ya hawo ta rana dole mai tafsirin kujerar nan da mai dan bakin ya sauka wani ne zai tafsirin wani zai tafi dole a kowane gidan gwamnati wanda yake cike fita wani ya ko ya ki ko ya su ko a kusa ko a nesa kuma za a yi wa mutum hisabin mai aikata a tsawon mulkin ka mai ka gudanar ne ya kamata ka yi lissafi ba ka zarce ko kar ka zarce ba za mana aya ta gaba bala عليك kitaban في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وبنجد ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس inda a ce mun saukar da wani littafi a kanka fi kirtasin a rubuce a cikin takarda ita ce kirta jam'in sa amma guda ɗaya kirta falamasuhu bi aidihim sai su zo su taba wannan takardar da hannu su ji eh wannan ita ce takardar da Allah ya saukar da alqur'ani da kansa a ciki ba wata wadda wani printing press ya je buga ba Allah ne saukar da takardar saukakkiya daga sama qur'anin ma saukakke daga sama haka takardar su kuma su su za su shafa da hannun su la qala allazina kafaru wallahi da waɗanda suka kafirta sun ce in hadha illa sihrun mubin wannan sihiri ne inda manzon Allah za a saukar musu da wannan za su ce sihiri ne wa qalu sun rinka cewa laula unzila alaihi malak wai dan me ba a saukar da mala'ika a kansa ba ya bi shi yana gaskata shi idan yayi wa'azi mala'ika ce sadaqata kai gaskiya sannan wai su yarda wai shaidar cewa shi manzo ne daga Allah su rinka yawo a kowane titi kawai wasu rana a ga manzan Allah a wani titi cikin titunan Makka malaika Jibril na shi ko a gaishe wani titi cikin titunan Madina malaika Jibril na shi sai idan ya magana ya kasa kashi laula unzira alaihi malak ko kuma a madadin ma a turo shi annabin a kyale titin da shi bil adama ne a turo malaika mana ya ya mana wa'azi Sha Allah ce walau anzalna malakan inda za a ce mun saukar da mala'ika la qudiya al-amru to da an halakar da mutane gaba malamai suka ce me wannan aya take nufi malamai suka ce abinda ayar take nufi inda za a saukar da mala'ika ya zama annabi tun da shi halittarsa ta sha bamban da mu yan adam wani ganin mala'ika ba kawai sai ya mutu dan tsoro matukar zai zo a cikin siffarsa ta mala'ika ka ganshi zaka rikide zaka ji tsoro aljani ma wani da ya ga aljani sai ya hauka sai balantana mutum da ya ga mala'ika wani ya ga tsira ya gudu wani ya ga hawainiya ya gudu balantana ya ga mala'ika laqdi al-amr da an riga an da al'amuran mutane wa zai ga mala'ika kuma ya tsaya da haka akan turo mutum ne dan saboda ku ji daɗin fahimtar juna yi idan aka kawo mala'ika sunnar su shine dauke dutse gari kaza da gari ne kai su gari kaza kai ko wannan sunnar a cikin kai koyi da shi ya zaka da akan wannan sunnar yana da karfin da kai baka da irin wannan karfin amma sai a turo maka annabi mutum mafifici cikin halittar Allah ya rinka yin irin ayyukan da kai ma ka iya yin irin su dan bai karfin aikin na bil Adamu ba in ba fasa'is ke bantattun al'amura da Allah ya ke bance shi da su ba walau anzalna malakan inda mun saukar da malaika la qudiya al-amru da an zartar da al'amarin mutane gaba da sun malayu tsaro kuma ba za a jira su ba ba za a saurare su dan shi malaka in yi wa'azi ba a ji mutum shi kenan sai zai sai kife gari. yadda aka wa garin wato ainihin mutanen annabi lutu alaihi salam walau ja'alnahu malakan kuma inda mun sanya mala'ika ya zanto shine annabi la ja'alnahu rajula to da zan bukaci rike da halittar sai zanto bil adama dan ku ji dadin fahimtar sa sai zanto mala'ika da sufar mutum wannan kuma idan mun yi haka wala labasna alaihim ma yalbisun to kuma da mun ƙara rikitar da su kan abin da suka rikitar wa kansu su da kansu sun ce sun haifar wa kansu rikici na kwakwalwa na ba sai da annabi tun da to sai suka ce a turo mala'ika to ko dai yazo a cikin sufan sa mutane su gaishe su gudu ko kuma yazo a cikin sufar bil adama mala'ika da sufar mutum to kuma annabi za su ce to ai wannan ma mutum kaga to ai wannan ma mutum kaga shine da labasna alaihim irin rikicin da suka haifar a kansu ko mun kara haifar musu da shi kenan tunda mun rikita halittar mala'ikan ya zanto mutum na'am ya ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولقد استهزئ برسل من قبلك حقيقة أن يوا وتنسو النباوة دسك سوء أباي إزجلي wato su faɗi magana a mayar da maganar wasa a rika musu dariya an yi haka ga waɗansu annabawan baya fa haka bil ladina sakhiru minhum sai ya hau kan waɗanda suka rika izgili da annabawa din ma kanu bihi yastajiun sakamakon izgilin nasu mutanen annabawa suka ce yahudu ma ji itina bi bayyana wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli wa ma nahnu laka mu'minin in naqulu illa ataraka ba'd alihatina bisu kaga wannan izgili ne mutanen nuhu suka ce ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin mutanen annabi shafi suka ce ma nafqahu kaseeran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa wa law la rahatuka larjamnak Kama ma anta alaina Aziz. dukkan waɗannan nau'ika ne na izgili da aka yi wa annabawan baya da haka kai ma mai wa'azi yau dole za a yi maka izgili ka faɗi magana wanda ya masa dariya ka faɗi magana wanda ya buga tafi da kafai sai ta kyalin shi na aishi ne irin izgilin da kafirai suka annabawan baya ke Allah ya kan kawo wannan dan ya lallashi zuciyar manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zanto lallaci ga zukatan dukkan wani mai son ya kawo canji a cikin al'umma yan san kawo sauyi cikin masu wa'azi da zaratan masu da'awa da malamai na addinin musulunci dole sai sun yi hakuri da abin da za a faɗa na izgili su jure ubangiji ce kul siru fil ce da su ku yi tafiya a banka kasa sun manzuru kai fa kana wata mukazzibin ku duba ku ga yaya karshen lamarin masu kare ta ayoyin Allah ya zama sun ji da daɗi ko ba su ji da daɗi ba ku tambayi labarin ƙarshen fir'auna ƙarshen ƙaruna da hamana da adawa da samudawa ƙarshen abu jahal da umayya kibin khalaf duk yaya ƙarshen waɗannan ya zama qul liman ma fi samawati wal ard ce da su wane ne yake mallakar abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya mallakar Allah tattalin arziki mallakar sa ne da fetur da masana'antu mallakar sa ne in kun bi shi sai ba albarkar kasuwa a hannunsa take subhanahu wa albarkar ƴaƴa a hannunsa take ma'adanai dun nashi ne liman ma fi samawati wal ard wa ke mallakar sammai da ƙasai da abin da ke cikin su kul ka ce da su lillahi in mallakar Allah ne shi kadai kataba ala nafsihi rahma ya wajabta wa kansa sai ya ji dan bayi hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abu huraira manzo Allah ke cewa tun ranar da Allah ya halicci sammai da kasai ya rubuta akan al'arshinsa a wani littafi da ke wajen su cewa inna rahmati sabaqat ghadabi tausayina da jin kaina ya rinjaye na. in ji Allah subhanahu wa ta'ala adadin da zai ji kai na bayi yana da yawa idan an kwatanta da wanda zai wa azaba kuma kai kadai a matsayin ka na bawa sai kai aikin daidai sai ba ta lada goma idan kai aikin barna sai ba ka zunubi daya kaga jin kai ne wannan kai aikin daidai bai shafe ladan ba idan kai aikin barna ya baka zunubi daya kuma in kai istighfari kuma ya shafe ma daya kaga rahama ce كتب ربكم rahma. نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه lalle Allah zai tattara ku zuwa ranar tashin kiyama ranar da babu ku kwanto game da ita allazina khasiru anfusahum lalle waɗanda suka tabar da kawunan su fahum la yu'minun da sai ba za su yi imani ba jama'a sun musu tsaya a nan abinda muka faɗa zama daidai Allah su bamu mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana Allah ya ba mu gaskiya ya ba mu iko ya nuna mana gaskiya ba mu iko binta ya nuna mana ƙarya ba mu iko kauce mata wassalamu alaikum wa rahmatullahi